وأنصاره وأتباعه ومن كان على سنته إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن, شر وإن, وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله هي أساس الإيمان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقد كتب الله تبارك وتعالى على نفسه البقاء وكتب على كل نسمة الفناء فإن الله عز وجل هو الوارث والحي الذي لا يموت وكما في الحديث الصحيح والجن والإنس يموتون قال تعالى في أربعة, في أربعة مواضع من كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولقد اصطفى الله أنبياءه وقربهم إليه وجعل منهم سادة هم الرسل واختار من الرسل أولي العزم واختار منهم صفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم لكنه هدده بالموت وهو حي فقال إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون وكذلك لم يكتب الله عز وجل لبشر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلد في الدنيا قال تعالى أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدرك هذا المعنى يحث أصحابه ويذكرهم أن يكثروا من ذكر الموت ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث رواه أهل السنن الأربعة إلا أبا داود بسند صحيح صححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثروا ذكر هذه اللذات الموت أكثروا ذكر هذه اللذات الموت وروى الإمام الترمذي بسند يتقوى بما قبله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من مصلاه فوجد ناسا من أسحاده يكتشرون أي يضحكون حتى تبدو نواجذهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أكثرتم من ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أراكم فيه أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه ما من يوم يمر على القبر إلا ويتكلم فيقول أنا بيت الضيق وأنا بيت الدود ثم بدأ يعجد مصائبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مات العبد المؤمن قال له القبر أهلا وسهلا ومرحبا إن كنت لأحب من يمشي على إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليه وإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيوسع له ويفتح له في قبره مد بصره قال وإذا مات العبد الفاجر وفي رواية عبد الفاسق وفي رواية عبد الكافر وفي رواية منافق وتجمعه الروايات وتجمع المعنى الروايات كلها قال له القبر لا أهلا لك ولا مرحبا إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إليه وإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيضيق له في قبره حتى تختلط أضلاعه فأشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ثم قال إن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران نسأل الله السلامة والعافية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه بالموت كل يوم ففي صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يقول باسمك اللهم أموت وأحيا وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فاغفرها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إخوة الكرام الموت حق وهو كائن وآت لا محالة ثبت الحديث في معجم الطبراني الأوسط في معجم الطبراني الأوسط بسند صحيح كما قال الهيثمي والمنذري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وهكذا روى الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام وذكر الناس فقال يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه ثم قال أبي رضي الله عنه يا رسول الله بعدما سمعه يقول ذلك قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك في صلاة قال ما شئت قال أجعل لك الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك النصف قال أجعل لك الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك الثلثين صلاتي قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعلها صلاة لك كلها قال إذا يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك ولقد صدق القائل حيث يقول ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وزادي لن يبلغني وهمتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي فيسترني أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نسحه ريب ولا سمعك قد صم أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تصدر في السهو وتختال من الزهو وتختال من الزحو ولا تذكر ما تم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد إلى النار لمن أمن فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة زل وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت أهون كل شيء ولكننا إذا متنا بعثنا فنسأل الله السلامة والعافية اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد ينقوى باين وسيا دم الله mu kuma kiyaye dokokinsa mu sani cewa takawa ita ce ginshikin imani ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa kuma lallai kar ku yadda ku mutu sai kuna kan addinin musulunci irin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali sallama ya zo da shi yan uwa mu sani cewa ubangiji subhanahu ta'ala. ya keɓantu da dawwamammiyar rayuwa wacce ba ta da farko ba ta da ƙarshe wanda na ɗaya daga cikin sifofinsa tabbatar cewa ba zai mutu ba wata wakala alal hayyin da la ya kuma ya kira kansa da suna alhayu mai cikakkiyar rayuwa a farko da ƙarshe rayuwarsa ba ta da farko wurin da ta fara ba ta da ƙarshe sanda za ta ƙare shine wanda yake raye a lokacin da babu wata rayuwa sanda kuma rayuwa gaba ɗaya za ta ƙare zai ci gaba da zama a raye ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kullu alaiha duk wani wanda yake da rai kuma yake kan wannan duniya fani zai ƙare a lokacin da babu shi wannan abin da Allah ya faɗa gaske ne ويبقى وجه ربك وبنجدي كأيدي ثورة wal الجلال To wannan karewar ba rana ɗaya za a wayi gari a tarar da an ƙare ba a hankali a hankali ubangiji zai dinga ɗaɗɗauke ku har sai an yi lokacin da ba za ka samu ko ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zamani na yanzu akwai mutumin da yake rayuwa a ban ƙasa wanda in ka gan shi za ka iya rantsuwa da Allah cewa mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta rasu saboda sunan rayuwa zai wahala a samu mahaifinsa da mahaifiyarsa kai akwai mutumin da zai ce maka shi dai a mutanen da ya sani sun yi zamani shi kaɗai ya rage kuma a kan idansa suka dinga mutuwa ɗaya bayan ɗaya to yadda kowa yake mutuwa haka yadda waɗansu suke mutuwa haka kowa zai mutu ubangiji subhanahu Ta'ala ya ce kullu shay'in halikun duk wani abu da ka sani can an ce kullu man alaiha wataƙila ka ce al'uƙala ke to nan kullu shay'in duk wani abu da ka sani ko da ba shi da rai ma halikun za a lokacin da baya wurin da yake hatta duwatsu watar aljibala tahsabuha jamidatan idan aka kare duniyar ta kare dama ai duwatsun su ne wa mutanen hidima ne wal jibala arsaha Allah ya ce ya sanya muku duwatsu kafafu a ban ƙasa an sami da zikun don kan ƙasar ta dinga tambal-tambal da ku to ranar da zaman ku ya ƙare a duniya gaba ɗaya sai Allah ya ɗauke duwatsu ta sabu ha jami'atan amma wani ya samu rumar So da komai ya ƙare to kai ma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa inda suka mutu ƙarewar kwana to kai ma haka Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta maka ƙarewar kwana ubangiji ne kaɗai zai saura kuma da rayuwar da mutuwar duka jarrabawa ce kuma yadda kake halitta haka mutuwa kake halitta tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta shine halitta ka ita ma mutuwa halitta ta yi wal hayata ya ka halitta ka gaji mutuwa ba ko ka tsine mata ko ka zarge ta akan abin da ta yadda kake da rai Allah ya baka umarni na halitta da na kaddara akan gabobinka su dinga yin kaza su ita ba mutuwa haka aka ba ta umarni kowa aka rubuta masa ajalinsa da lokacin da zai tafi idan ba kana tunanin cewa kamar ba gaske ba ce to duba hagunka da damanka da gabanka da bayanka kaga mutum nawa ne suka mutu wanda ba ka zaci cewa za su mutu ba Allah ya zaɓi annabawansa a cikin ya ya zaɓi murtalai a cikin murtalai ya zaɓi ulul azumi dukkan sai da Allah ya daura rayuwarsu ba wani wani annabi da zuwa yanzu ba ɗauransa rayuwa ta ɗaukar rai na mutuwa ba sai annabi isa shi ma kuma zai dawo kuma za a ɗaura kuma yadda duk annabawa suka ɗanɗani mutuwa shi ma zai ɗanɗani mutuwa wancan Allah ya cika masa kwanakinsa a ƙasa ya ɗauke shi sama in yi muta ka zan cika kwanakinka na duniya wa raji'uka ilayya sai in ɗaukake ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru to amma daga baya in yazo manzo Allah sama ya ga mana zai rayu shekara tara a ban kasa kuma sa'an sai Allah ya sake daukar ransa idan ya mutu kuma sai al'amura kuma su ci gaba da tafiya Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma ja'alna li basharin min qablika al ba wani mutum kafin ka da muka rubuta masa zai dawwama sai annabi Isa da nafsi ya tabbatar Allah ya ce to afa in mitta fahumul khalidin kai yanzu in ka mutu to kuma akwai wanda yake da gatan a bashi ta gaba da rayuwa a duniya kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗana mutuwa kowane mutum sai an kashe shi sai Allah ya daura rayuwarsa gaba daya Allah ya nana wannan aya a wurare hudu a Qur'ani kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai sai ya ɗanɗana mutuwa to wataƙila mutum sai ga yana karanta wannan aya tana ficewa baya sa ta a cikin zuciyarsa saboda kamar yana ganin mutuwar da ragowar lokaci falan yi akhira Allah naftan idza jaa jarra. in dai rai lokacin ta yato Allah zai daga mata kafa Allah subhanahu wataala sai da manzara sa innaka mayyitun kai ma za a zo lokacin da zaka mutu wa innahum mayyitun dukkan su su ma mutuwa za su wanda duk kake tunanin kana fatan ya mutu to kai ka shirya lokacin da za ka dawwama a ban ƙasa ko ka so sai ka mutu wani tafarki ne da Allah ya sanya wa mumini da wanda ba mumini wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗakar da kansa koyaushe akan al'amarin mutuwa kuma yake faɗakar da sahabbansa akan al'amarin mutuwa hadisi ya tabbata a cikin musnad imam Ahmad da sunani at-tirmidhi da nasa'i da ibn majah hadisin ibn hibban ya rawaito shi ya inganta shi da imam al-hakim shi ma ya rawaito shi ya inganta shi daga hadisi ne ingantacce daga abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana cewa aksiru zikira hazimil lazza da zalu ku dinga yawaita ba wai ku dinga ambato ku dinga yawaita ambatan hazimul lazzat abin da yake zuwa ya tarwata jin daɗi mubasirul lazzat kenan an yi dabtinta da hadimul lazzat abin da yake duk wani daɗi in yazo sai ya rusa jin daɗi za ka tara duniya lokacin da ka kai matuƙa wajen tara ta kana kusantar ta ajalinka kuma yana biyo abin da kake ɗauka shi ne duniya la'alla Allah bai kaddara ka same shi ba sai duk da komawa ka zuwa ga Allah makarshe wannan yunkurin tara shi da zai zama uzurinka a wajen Allah ba abu ɗaya ne Allah zai kalli ka shi shine mai ka aikata wannan aikin naka da kai a lokacin da kake neman arzikin da sanda ka same shi in ka same shi ko da sanda kake dab da samun shi shine kaɗai ga kanka manzala sama ya ce laisa laka min malika ko wahallaka min malika illa ma akalta dukiyar nan ta tafi abin da ka ci ne shikenan ka tafi amzai ya riga ya tafi ba wani abinci da ka ci kuma da zaka sake dawo da shi la'alla ma za a zo lokacin da abin da kake so ka ci za a ce ka daina ci ko abin da ka saka na tufafi fa ablai ka saka tufafin kuma da ditsiya can tufa dai ai akwai lokacin da za ka gaji da su ka cire ka bayar ko kuma ka bayar saboda Allah to wannan ka ɗauka ka bayar saboda Allah ɗin to shine ka ajiye wa kanka manzala sun a cikin sayin bukari yake cewa waye a cikin ku ya fi san dukiyar magadansa fiye da dukiyarsa maza su ya fassara dukiyar magadanka ita ce wacce kake ta tsimulmula kake ta tara la'alla kuma ka bar wa inda ba lallai su gode maka wataƙila in baka tarbiyyantar da su akan su yi aikin alheri da dukiyar ba za su yi aikin shar da dukiyar kuma kai ka taimaka ka ba kai kuma a tunanin tunaninka cewa sai ka tara dukiyar ne zaka ji daɗin rayuwa la'alla kuma in ba ha'a kai ba kai aiki na garin da Allah zai tsare maka iyalinka sai ka gama tara ta su kuma a cikin wani takaitaccen lokaci su zo su tarwatsa ka kuma rayuwar da kake tsoron fadawa sai zanto wacce kake so ka shiga kai baka je kai ga lokacin shigar tata ba su kuma ka tara musu sannan ba su fita daga kanyin da kake jin tsoro ba amma in kai aiki na gari sai zanto in kana da kuɗin sai zai maka alkhairi sai ka tarbiyyantar da su sai su taso a cikin tarbiyya sai kuma ka mutu wannan dukiyar sai su sakkare ta wajen ya za su fi maka abin da za ka samu sauƙin kwanciya a cikin kushewa ka zuwa ranar da za a tashi alkiyama to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu zikira zikra lazzat ku dinga yawaita ambatan mutuwa ba laifi ba ne ku zauna ku ce da Allah wa zai tunatar da mutuwa ana tsaka da ciniki a kasuwa ka tara yaran ka ce jama'a da Allah ku dan tsaya akwai wanda yake tuna wani abu akan mutuwa in babu kai tuna musu a'a to ku kira wani a waje kaza ya zo ya dan tunatar da mu mutuwa haka Umar ibn Abdul Aziz yake Allah ya ƙara yarda a gare shi yana kirawo wanda zai tuna musu mutuwa kawai in suka zauna suna tuna mutuwa ka anna baina ainihin janaza kai ka ce wani ne ya mutu yanzu ake kokarin hada shi kasan anan ne zaka ga ko wanda mutuwar bata shafe shi ba za ga yana kuka haka zaka zo ka tarar da an an sharɗe sharɗe da hawaye ana ambaton mutuwa saboda ba mutuwar ce kadai matsala ba ita ma matsala ce domin Allah da kansa ya kira ta da suna musiba fa asabatkum musibatul maut wallahi la ilaha illa huwa ba wanda zai iya gaya maka haƙiƙanin masifar mutuwa sai wanda ya mutu shi kuma baka da access da shi ya zo a cikin hadisin ana cikin bazzar musnad bazzar cewa zafin da mutum zai ji lokacin da zai mutu ya fi zafin a soke shi da mashi so goma ana cika masa mashi to wannan shine iya abin da ɗan adam zai iya ji a ransa in ya ga an soka wani mashi ya faɗi ya mutu to wannan da za a ninka shi so goma to wannan bai kama kafar zafin mutuwa ba ko kaga ana tsaye fatar dabba da a daranta to wannan ai baka mutum ba tukuna to zafin mutuwa ya fi wannan domin da a ce Allah zai gwada mana irin bala'in da wanda zai mutu yake fuskanta ko da a cikin sakan ɗaya mutu to wallahi da duk yadda ɗan adam zai akan ya samu sauƙin mutuwa da zai yi tunda manzala sallallahu da kansa yana cewa Allahumma hawwin alaina sakaratul maut kaga mutum da girmansa da mutuncinsa da addininsa yana hawaye saboda zafin fitar rai rai zai bar jiki to manzala sallallahu ce aksiru dhikra hadhihi lazzat ku dinga yawaita tuna wannan mutuwa ya zo a cikin sunan tirmidhi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fito Abu Sa'id sai manzo Allah ya fito sai tarar da wasu daga cikin sahabbansa suna dariya yaktashirun irin an yi abin dariyar nan ana taraha sai manzo Allah yake cewa da za ku tuna mutuwa to da ta shagalar da ku gaburan abin da na gan ku kuna yi ku tuna mutuwa domin babu wata rana da za ka fito sai Allah ya ba wa kabari dama ya yi magana kabarin yana cewa ni ne ɗakin duhu akwai duhu a cikin kabari jama'a idan aka tashi saka ta a cikin kabari za a sa ka ne a inda daidai da ƴar ƙaramar ƙofa ma aka bata matsala ce wanda ya fi ƙaunar kama in ya gani zai ce jama'a ku toshe wannan ƙofar saboda kar haske ya ma shiga, maka ka sani ba sauƙi nan a gida ka duba gani duka yadda kake ɗaukan matakai na kariya ga wuta ka biya kuɗin wuta ga standby janareta, ga sola. da zarar an ɗauke wuta wata ta zo to wannan duka a iya rayuwarka ta duniya ce in ka fifita duniya a kan lahira saboda ka sha hasken wuta kawai ka ji sanyin fanka ko sanyin ac to in ka fifita wannan kaban lahira to wala daga ran da ka mutu kuma ka gama da hasken wuta ka gama da sanyin ac sai kuma duhu da zafin da baka taɓa zaton akwai shi ba وبدا من وبدا لهم من الله ما لم anan ne kuma in kudin mutane aka baka kai rubda take akan ka cinye kudin al'umma kai kadai abinda al'umma za su rayu da shi to a lokacin za ka fara gamuwa da bala'in abin da ka shuka ina masu karyata azabar kabari wallahi ku tuba ku roƙi Allah ya raba ku da azabar kabari domin mutum zai fara gane kuskurensa ne daga ran da ya mutu domin mu yanzu ba za mu ji ba amma manzo Allah sama ya faɗa wa huwa sadiqul masduq yace domin babu wata rana da za ta fito sai Allah ya bawa kabari dama yana magana yana cewa ni ne ɗakin kaza ni ne ɗakin kaza duk wani abu yana jin sa mutane ne da aljanu kawai ba sa ji zai sai wa kansa kirari ni ne ɗakin kunci ni ne ɗakin zai ni ne ɗakin kunama ni ne ɗakin kaza kuma duka akwai su kunama ɗaya a cikin kabari ta isa ta hana ta sa mutum bala'i mazala sallallahu alaihi wasallam idan bawa na garin mumini ya mutu to da zarar ya mutu tun daga inda yake za a fara samun communication tsakaninsa da kabarinsa kabari zai fara gaya masa zai kuma jiyo maganar duk inda kushewarsa take a nan kabarin zai ce masa ahalan wa sahalan wa marhaban lale lale maraba da kai ya wani in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilai dama duk wanda suke tafiya a bayana kai na ku kauna duk inda kake kai nake tunani wa iz wullitukal yau ko wa iz walitukal yau a wani wani boxing to wa iz wullituka yau gashi za a kawo min kai fa tatarafani ibi zaka ga yadda zan maka jama'a ko a duniya ne aka kai ka ƙara alƙali yanke ce a ah, ai kai kilas na tsina ne kakka da ba matsala ya za ka ji a ranka ko ce a ah, wani a kai ne ka taɓa kyauta samun kai aka kawo ba matsala a kawo shari'a wajena ya za ka ji a ranka sai ka ji sanyi to shi yasa da yawa mamata wanda suka mutu akan kyakkyawan tafarki ku kuna kuka su kuma a lokacin saboda zafin mutuwar Allah ya fara muku bishara tun kafin su tafi kabar Allah ya sa muna cikin wanda za a yi wannan bishara sai ce su yau gashi an haɗa ni da kai ko kuma wali tukar yau gashi ka biyo ni daga ni sai kai ba kowa da ka ma za ka ga halatti fasatara ni ibi za su ce sai a buɗa mutum a cikin kabarinsa a buɗa masa a faɗaɗa masa iya ganin idan wanda duk yake cewa ba zai yarda da hadisi ba sai ya yi daidai da hankalinsa to sai ya fara kafircewa da hadisan mu'ujizar manzon Allah sama gaba ɗaya tunda mu'ujiza wani abu ne da ya zo ya saba wa hankalin da ɗan adam ya sani yake amfani da shi don haka in aka ce manzon Allah ya yi kaza tsakon kwanin sun yi tasbihi a hannunsa sai ka sallama manzon Allah ne da kansa waɗanda suka rayu da shi suka faɗi hakan ta faru kuma mun san hakan ta faru amanna wa saddaqina in an ce za a buɗa wa mutum a cikin kabarinsa ai ba mu sanya kabarin yake ba kawai mu muna ganin physical abin kabari ne amma spiritually a kuma wajen ubangiji kuma mu san yadda ma'anar kabarin take tunda Allah da kansa shi yake maka kabari sun ma'amatahu fa aqbarahu sauraka masu ƙaryata azabar kabari su kuka da kansu an samu zindiƙai mulhidai wanda suke shigowa ta wata ƙofa da sunan musulunci suna kaɗa kan bayan Allah masu imani suna bin su a hankali suna warware musu kafofin imani dama ko manzo Allah sama ya faɗa mana yana cewa la tunqadanna na'urar islami urwatan urwa igiyar musulunci nan za a dinga binta a hankali ana warware ta kullama nuqidat urwatun tashabbata an-nas tashabbata an-nas billati taliha da an warware wannan sai kaga wasu mutanen sun saki wannan ya ce bari mu koma wata kuma yanzu a hankali wai a garin nan an fara samun wanda suke karyata azabar kabari saboda wani zindiki yana musu hudu ba shedan Allah ya kiyashe mu mu ne mun yi imani kuma muna roƙon Allah ya raba mu da azabar kabari mazala sallallahu alaihi wasallam sai a buɗa masa iya ganin sa sannan kuma a yi masa kofa tun daga kabarin har zuwa aljanna abin da za ka ce wa mutu kenan da zarar ya mutu ubangiji Allah ka buɗa masa kofa a kabarin har zuwa aljanna Allah ka yalwata masa lokacin da abun salama ya rasu mazala kuma da ya shigo ɗaki ya sanar da abun salama a kwance da ya rufe maka idansa ya ce innan ruha idza qubida tabi'ahu al-basar sai maza su ma kuma da suka yi kuka dangin abu salama ya kwantar musu da hankali sai kuma ya ji ya ce allahumma salli abu salama allah ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu hutun mahdiyyin ubangiji allah a cikin bayanka da ka ɗaukaka ka shiryar da su ka ɗaukaka darajarsa a cikin su wa wasi'lahu fi wa barik lahu fi qabrihi allah kai sanya masa albarka a cikin kabarinsa wa wasi'lahu fi Allah ka faɗaɗa masa kabarin nasa ashe manzon Allah ya faɗa haka ke har Allah yana faɗaɗa wa mutum cikin kabarin sa to manzala sun ce cewa sai a faɗaɗa wa mutum kabarin nasa yace idan ku bawa mai laifi ya mutu ko kafiri ko fasiki ko munafiki to sai kabari ya ce masa ba na lalai da kai ba na maraba da kai dama kai ne wanda na fi tsana a cikin waɗanda suke kaina yau gashi an haɗa ni da kai za ka ga abin da zan maka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a matse masa kabarin naka a takure kabarin naka har sai a wajensa ta dama da ta hagu ta haɗu ƙashinsa na hagu ris ɗinsa na hagu da na dama sai sun haɗu sai maza Allah ya haɗa hannunsa na dama da hagu ya shigar da ‘yan yatsunsa na dama cikin na hagu ma'ana sai an ya ɗa masa ƙasusuwansa ka ku in har a waza ta haɗu ta dama ta hagu ai an shiga tashin hankali maza Allah sai wa yusallatu lahu sab'ina tinnina sannan sai kuma a zubo masa wa'insu manyan mesoshi manyan macizai guda saba'in lau an na tininan min ha na faka fil arda ɗaya daga cikin wa'annan macizan zai tsattuwa a ban to da duniya ba za ta ƙara fitar da tsiri na komai ba har a na ƙasa saboda bala'in dafi ɗaya so ɗaya da maciji ɗaya daga cikin macizai saba'in masu dafuffuka da yawa za su yi a cikin kabari mazala ya ce fatan hashihu wa taljabuhu sai su dinga harbinsa shine alladahu kuma su dinga ya kushin da saboda akwai mutum zai sa haƙuri ya kushi mutum mazala ya ce haka za su kai har a naɗe ƙasa wannan kuma ɗaya daga cikin musibin kabari kenan ba wai baki ɗayan su da su sannan mazala ya ce cewa shi kabari ko dai ya zanto wata fadama ce ta aljanna ko kuma ya zanto rami ne na wuta wanda asalin wannan riwaya tana cikin wa muslim to manzala sama yana tsoratar da mu akan lalle lalle mu dinga suna mutuwa shi da kansa in sallallahu alaihi wasallam kullum yana suna mutuwa ya zo a cikin hadisin Huzaifa wanda Bukari ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu in ya tafi zai yi bacci sai ya tuna kansa cewa zai iya mutuwa ko ya rayu yace bismika allahumma amutu wa ahya Allah da sunanka nake rayuwa kuma nake mutuwa ya ba a cikin sayyid bukhari da wa musulun hadisin abubuwa da ta Allah ya kare ta Allah ya ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya tafi zai kwanta bacci yana cewa bisbika rabbi wa ba'tu jambi Allah da sunanka na aje hakan ƙarina yanzu gashi zan ajiye hakan ƙarina in kwanta wa bika arfa'uhu kuma in na tashi tashi da sunanka zan tashi to ɗayan biyu fa in an sakta nafsi in daga baccin nan ka tafi da raina to yake cewa faghfirha Allah ran kai mata gafara saboda ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar shine zai dauran ku in ya ga dama a cikin dare dan Allah ga dama za a yi bacci da kai ba za a tashi ba nawa aka yi sai ke cewa wa in arsaltaha in kuma ka ga dama ya ubangiji ka dawo min da raina to fa hafazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ka ci gaba da tsare min ran da irin dakarun da kake tsare rayukan bayinka na gari ka kullum maza da yana tuna wa kanka hadith ya tabbata a cikin mu'jam at-tabarani al-awsat da isnadin da imam al-munziri da haythami suka inganta shi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga wato daga sahal ibn sa'id al-sa'idi yace wata rana jibrilu ya zo wajen manzo Allah sai ya muhammad sallallahu alaihi ish shi ita ka gudanar da rayuwarka a nitse yadda kake so fa innaka mayyitun domin za a zo lokacin da zaka koma ga Allah zaka mutu wa ahdith man shi ita duk wanda kake so ka so ka so shi fa innaka mufariqu amma dai ka san da sanin cewa akwai ranar da za ku haɗu domin duk wanda ka haɗu da shi to ka shirya akwai ranar da za ku rabu da shi ثمانية للمرء لا بد أن ترى وليس لكل المرء غير الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سقم وعافية وأنا أبوى تقف دولني كيف رمتكي كيف تنتكي كحدود وعند كتي سودة أول لكي سو كربدت sannan ka shiga cikin damuwa ka shiga cikin warwarewar damuwa ka shiga cikin lafiya na ina lafiya da na rashin lafiya kai da za a kaddara maka ba ran da za ka yi rashin lafiya wallahi ran da za ka mutu sai ka yi rashin lafiya a yayin mutuwar ta ka sai ka yi jinya watakila kai kaɗai za ka san irin jinyar da za ka to jama'a manzala sallallahu alaihi wasallama aka gaya mata haka aka ce ki abin da kake so ka so shi domin za ka rabu da shi ka sani kuma sharafin mumini da isasta shine in yana kiyamun laili to rana a kiyama da ita zai fito yana ta, takama kiyamun laili nan da wasu ba sa yi sannan kuma in kana so ka ga mutum ya isa ya bugi kirji to shi ya zama ba ruwansa da abin da ke hannun mutane ba maroƙi ba ne ba ɗan sa ido ne akan abin hannun mutane sai an ba shi ne za a yi shi ne ba in otu min ha razu wa in lam yuqaw min ha ila hum yastaqu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadisi ya tabbata a cikin musnad imam Ahmad da sunan Tirmidhi da isnadi imam Tirmidhi yace hasan sahih daga ubayy Budu ka'ab Allah ya ƙara da a gare shi yace kullum in sulusi biyun dare na farko ya shige to manzo Allah kuma yana gama bacci sai ya tashi sai ya fara kewayawa yana cewa ya ku mutane ku ambaci Allah ma'ana ku tashi ku yi sallah nan haka maza Allah yake yi layi layi a cikin Madina uzkurullah ja'atul rajifa alƙiyama wacce za ta girgiza duniya tana nan zuwa ta ma zo har radisa. ku kaddara mai bunta busa ta bi tana nan tana biyar ita ja almautu bi masu tunda mutuwa ta taho da duk abin da ke tattara da ita da haka ka tashi ka yi shiri za ka mutu dan uwa wajibi ne mu dinga tuna mutuwa mu sani cewa duk tsawon rayuwar mu mutu, mutu walau ishta alfan ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر شيسا نواق أيكي سوا ليس الغريب غريب الشام واليمن ويبا قوبا شيني وانجا يستفد دبي كويتا فنسا أوديا يداوبا شيني أكي باقويا كفيا داو إن الغريب غريب اللحد والكهن باقوا انتا إذا كتوكا أتكين أساك ألكفني دوبا وانجا يتبشي شقال الكفني أنا amma akwai ranar da za a ɗinka likafanin masoyanka suna kuka za su sa ka kana ji kana kallo kana jin abin da ake faɗa amma ba za ka iya mayar da amsa kana kallo za ka tafi ka bar matanka da kake so sun zama gwagware sai Allah ya suka da alkhairi zai jefa su a hannun da zai iya riƙe su lahi kuma akwai matar da in ka raba ita daga wannan lokacin ko a lahira ba kai ba ita tun da kaddara ko ka shiga aljanna in Allah ya baka wani mijin a duniya da ya fi ka kyawawan halaye ƙarshe kuma da shi za ta zauna a lahira aka san rayuwar duniya ba wata rayuwa ce da za ka yi farin ciki da ita ba in ba ambatan Allah da Allah yake tattare da ambatan Allah ba ka duba yanzu da kake son ƴaƴanka shigar su da fitar su kana kula da makarantar su kana ji ana baka labarin marayu kana ji ana baka labarin inda aka kashe iyayensu kana ji ana baka labarin inda aka tsince su ma ba su da iyaye to wallahi in baka wasa ba ƴaƴanka su ma haka tarihin su zai koma kuma dole za ka tsoro Allah ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida da ka tun ranka ne za ka kokari ka nema musu kyakkyawar makoma shi sa Umar bin Abdul Aziz da yazo zai mutu wani daga cikin ƴan uwansa Umara ƴaƴan yayansa ƴaƴan baffansa waɗanda suka tara kuɗi ya ce to na ga alamar ga rashin lafiya ta kama ka da yawa kuma na duba na ga akawun ɗinka ba komai ga kaza dubu ɗari ina ganin ka bastu su zama naka kyauta na baka saboda Allah saboda yaranka dan za ka mutu ba abin da za ka gada ce tukun na kai ana ka samu wannan kuɗin ko ka yi bayani ko kuma ragowar ma ka zo ka ce a harfa mata asiri ce yara na kuma in na mutu ko ne su zama nagari ko su zama tambaɗaɗɗu in suka zama nagari fa inna Allah ya tawalla salihin wannan na Allah ne kuma Allah shi zai kula da da nagari yace in kuma suka zama tambaɗaɗɗu to ya zan in taimakawa tambaɗaɗɗu akan abin da zai dora su akan tambaɗewa ƙarshe sai gashi da yawa daga cikin yan uwan nasu ƴaƴan su sai da suka yi roƙo sai ga ƴaƴan Umar bin Abdul Aziz duk wani aikin alheri da ake so su za a zo kuma su za su bayar إن الغريب غريب اللحد والكفل shi da yake yana da basira ya ce safari ba'idun tafiya ta tana da nisa wa zagi lan yuballighani amma guzurina ba zai iya isa ta wa himmati da'ufat sannan kuma himma ta ta in ƙara tara guzuri ta yi rauni wal mauti yatlubuni ga mutuwa a bayana wali baqaya dhunubun lastu a'lamuha ga zunubai da yawa ma ni na ma kasa wa'in suna san su su ban san su ba Allahu ya alamu wa sirri wal alami Allah da na saba wa kuma ya san na fili da na koyi ya ce wa ya kai Allah haƙuri a kan abin da nake aikatawa gashi Allah ya ɗaga min ƙafa ya ƙyale ni gashi ni kuma sai ƙara nutsu nake a cikin zunubi na shi kuma Allah yana ta gafarta ni shi yasa mai waƙa yake cewa ya kai mai takamar ya san komai a rayuwa sai yaushe kake kuskuren fahimta ila kam ya waham kana haɗa zargi da zunubi a haɗe kana yin kuskure babba wa tukhil khata aljam amma bana laka al'ayn yanzu kai kuskuren da kake kai bai bayyana a gare ka ba amma an zaraka shaidu ga furfura nan fa yanzu shekara 30 ma kai furfura kuma furfurar nan fa shi maka take lokacin tafiya ka yazo. zo wa ma fi nushi rai nasihar da furfura take maka ba wani shakka a cikin ta. kuma kai kunnen ka ba wai kafurin sai ba walakin uka qad sam amma na da dukkan mauti yanzu mutuwar da ake yi jama'a yau an yanzu an waye gari mutuwa ake yi ba kauta yanzu a iya ɗan tsokun lokacin nan manyan malaman duniya da suka rasu ba za su lissa kwanan nan satin nan muka ji rasuwar shek Aliyu Halabi Allah ya gafarta masa Allah ya ce masa Allah ya sa yana aljanna ɗaya daga cikin gawurtattun masu yi wa sunna hidima dab da kafin ya rasu in ka ga postin ɗin da ya yi yace alqadaru la alhadaru la na qadar duk yanda zaka kai taka tsantsan kaddara in ta taho kuma dole taka in ka ba yadda ba in ba zai iya tara kaddara yace bayan duka daukar matakai na kariya da takaita yawan cakuduwa da mutane lakin ba a masani sanda ya postin din kowa yana da tunanin Allah ya zai warke corona ko ba ana yi a warke ba yace sai dai gashi wannan rashin lafiya ta same amma ba abin da na yi riko da shi in ba addu'a ba da kuma kyakkyawan fata a wurin Allah ashe ba zai tashi ba kaɗan sai muka ji ya rasu kafin ka wasu da yawa sun rasu mutane da yawa sun rasu ya sa ma idan za ka yi tunawa sai ka gama tuni amfanin zaman duniyan ma in dai har rayuwa za a yi ta ci barkatai da kara zubi yau yau din nan jiya mun waye gari da wani ɗan uwan ɗaya daga cikin ɗan uwa ahlus sunna Allah ya zafarta masa sufiyar kanin kuma ɗaya daga cikin yaran da ba abinda muka sani game da su sai jiyar nan har zuwa karfe biyar yana kan whatsapp yau kuma an je an kai shi makabarta kafin a zo masallacin nan Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya haskaka kabarinsa da sauran duka 'yan uwan musulmai da suka ka mutuwa ba ta da duk inda kake to in wani abu ne ma kake tare shi a cikin sirri wayarka da kake ɓoye abubuwa da yawa za a zo lokacin da za a bankaɗo abubuwan da sai ka mutu ma ai ta mamaki a shi dama wani haka yake amma kana da lokaci ka gyara wa'yansu abubuwa naka na ɓannata-ɓannata da kake yi zalunci cin naman mutane nuna nawa mutane zato duk za ka zo ka tattare su ka koma gefe guda kuma a kai ka cikin kabarinka ƙarshe ta aikinka su za su ka أما أنذرك الشيء وما في نسحيريك ولا سمعك قد سم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت باكا جن قرآن أسين ذلك كاتاش كي ذاك موتكما فتحتاق إن كفار فار شرنك وتهتم كنورة أبن دشي غبنك أما سي قار ذرفي كتير ربك نواه da ka dan samu wani abu da bai taka kara ya karya ba yan kuɗaɗe taksal sai ka dinga ganin cewa kai ka fi kowa mina zahau kai ka dan tara karatun da bai taka kara ya sai ka dinga ganin duk mutanen duniya jahilai ne ku da ma kuka san komai ka dinga cika baki kuma sannan duk wani abu na wani da shakiyanci sai ka ga kana rufsawa ciki ba ka tuna lahira ya ce ka annabi ka tanhat kai wallahi kai da nake gayawa gani nake kamar ga kanan an sace ka kana fadawa ilal lahadi cikin kushewa watan zak kuma sai an matse ka gaba ɗaya ba za a bar maka dan wurin da za ka juya ba wa kad aslama ka dangin naka da yaran naka da kowa duk sun je sun kai ka ila abyaq min sam cikin wurin da kafar allura ma ai takan bar zare yayi zirga zirga a cikin ta amma wallahi kai a cikin kabarin ka ba gaba ba baya ba hagu ba dama ba iska ba daɗi kuma a dawo maka da ranka a yi maka tambaya to kuma da iyakacin nan ne to da da ɗan sauƙi ma to kuma sai an zo ranar alƙiyama sai an fito da kai in aka fito a tsaya a gaban ubangiji sannan kuma a shiga garari wanda mutum zai dinga burin dama ya koma cikin kabarin da wannan abin da za a shiga a tsaya a gaban Allah a tafi sirati a zo raba ayyuka a zo karɓar littattafai a zo auna ayyuka a zo lokacin da za a yi hisabi wanda a gaban ku sai an fara ɗauko dabbobi tukuna akuya mai ƙaho ma da tashin ku yi mara ƙaho sai an sa masa ƙaho ta rana sannan a zo kanku sauraka ɗan uwa akwai shiri a gaban mu wanda duk Allah ya taimake shi da ambatan mutuwa yana tuna mutuwa to za ga Allah ya azarta shi da abubuwa guda hudu ko guda uku na ɗaya ta azilu sau ba za ka yi sauri ka ci ba sannan na biyu duk abin da Allah ya baka za ka yarda da shi ya ishe ka saboda ko me dai tafiya za ta yi tare shi na uku kuma za ka san da kake ibada kana kazar kazar Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah ka sa idan mutuwar mu ta zo mu cika da imani Allah ka sa idan mun tashi mutuwa ya zama lahira ka fi mana duniya daɗi Allah ka sa muna cikin bayinka allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ka sa muna cikin bayin da za a ce muku ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna turji'i ila rabbika abiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya ce musu wannan bawan Allah da ya rasu a yau a daren jiya aka binne shi a yau Allah ya tashi a cikin ceton manzo Allah sallallahu da shi da duka ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya a irin wannan lokaci alƙawarin da manzo Allah sama ya za a dauke musu tambayar kabari Allah ubangiji ya sa a dauke musu mu ma Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya sa mu rayuwa ta karamci kuma mutu mutuwa da za mu yi alfahari da ita Allah ya sa mu aljanna baki ɗaya abubuwan da suke damun mu Allah ubangiji يا إيمانا الله تكلم في مسلم شيء مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم